maryam alaihi salatu wassalam a ci gaba da wannan darasi namu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta mai tarin albarka mumini na college for arabic and islamic studies wadda ke cikin wannan gari namu na bungudu a kuma cikin wannan anguwa ta sabon gari idan yan uwa su manta ba a jiya mun tsaya daidai kan aya ta ɗari ɗaya da tis'in da biyar wanda zai ba mu damar tashi daidai kan aya ta ɗari ɗaya da tis'in da ɗaya da shida ne ko da biyar ko yawa idan yan uwa suna iya lura yau muna karɓar bakuncin ɗan uwa dan gida alarama abubakar muhammad tudun wada wanda takanas ta busau, ya zo farfajiyar wannan tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda ya saba a duk shekaru kuma in allah ta'ala ya so malam zai shiga uku wagaita ta farko in muka ashirin ya dawo can gab da aure ya sake dawowa muna roƙon Allah ta'ala ya saka mu da alkhairi ku yi hakuri ba mu da abin da ya fi muna alaran mancin amma duk da haka game da kun sani shi takwarar malam babawu ne a wurin aiki shi ma famanin kwamishina ne a hukumar Hisba ta jihar zamfara muna roƙon Allah ta'ala ya daɗe musu jagoranci ya daidaita su ga abin da yake so kuma yake yarda da shi gidajenmu gaba ɗaya Allah ta'ala ya shirya mana iyalinmu ya haskaka mana gidajenmu da addini ya arzuta mu da waɗanda za su gade mu akan wanda aiki da alkhairi bai yi wa gaba gaba abu ya zama bayis basa a ce ga mus'ab abubakar muhammad da wada zai tafsiri abdulrahman ko abdullahi ko ahmad na girma da ƙasa su ɗaya su masu taya shi jan baki mana roƙon allah ta'ala shi mana jagora akan makalawu za mu tashi fadar ubangiji ta'ala wa atimmul hajja wal umrata lillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم tayi wannan aya da malam ya karanta aya ce wadda take bayani akan wajabcin ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar kuma rukuni na ƙarshe na aikin hajji a cikin ayar allah madaukakin sarki ya yi umarni da yin aikin hajji da kuma umara tare da haɗa su ko gwama su da ikhlasi shine yi don Allah ubangiji ta'ala ya ce wa atin hajja wal umrata lillah Allah ta'ala ya ce ku cika aikin hajji da na umara domin Allah ga wannan babban matashi ya ce ga duk wanda zai je aikin hajji ga duk wanda zai je ya yi umara ya kasance ya gina niyyar shi domin Allah kada mutum ya ce ai lokaci ya yi da zai mashi haushi saboda gaba ɗaya majalisa su kowa ya taimaka shi ban da shi in mutum ya gina ya shi ta aikin hajji ko ya gina ya shi ta umara kan wannan ya yi aikin banza haka kuma kada mutum ya yi tunanin cewa ai a ofis ɗin su dama kowa ya ta shi ɗaya ya rage har ya ga an fara yi musu wani ɗan kallo-kallo haka da haka shi ma bana zai tafi ya zama daidai da saura shi ma in ya irin wannan tunani ya je aikin hajji ko umara ya yi aikin banza wani lokaci wani majalisar su da suke zama ke kallo wane ya tai wane ya tai wane ma ya tafi shi bai ce ba da haka in an dawo ana gaggaisawa a gaisa da wannan alhaji a gaisa da wannan alhaji a gaisa da wannan alhaji shi da an kawo gare sai a kira suna ne gaya sai abin ya dinga bata mai rai da ya samu damar da zai iya biyan kudin hajji sai ce yawwa ga shi ke na yanzu majalisar mu ba ka min da mu to in ya je aikin hajji da wannan niyya to ya yi aikin banza Allah ta'ala ba zai karɓa ba wani lokaci kakan samu haka a cikin mata sai ta dinga ganin cewa abokanin zamanta Allah ya arzuta su da zuwa aikin hajji daga ita ko yaushe jira take ita ma Allah ya kawo mata dama da za ta ta makalo aure in ta haura shi ke ta zama daidai da kowa ita ba tunaninta irin gara basa da falala da gafar da aka samu a wurin aikin hajji wanda yan uwanta sun ka samu take so ta je ta samu ba a'a bari ta je ta makalwa aure in ta makalwa aure to shi ke na equation ya yi balance a kasar nan malam an ka samu wadda ta taya wa mijinta da hankali an yi lallashi an yi ban magana an yi lurawa ta yi haƙuri ta koma da ta zauna ta ce ta ba za ta koma ba matsala wasa-wasa har ta kai su kotu shi ma mijin ya yi lallashi alƙali ya yi ban magana ta ce ba ta koma ba mijin sai ce turan kai daɗe na yadda tun da ba ta komawa ni dai ni ni biya mata aikin hajji don girman allah ta cire hauren nan ta bani abina ta ta tare ta wallahi malam tana jin mijin ta ya fara ga ta ce don allah har ta ba ta kuri wallahi na komawa hauren makka ba makka ba hauren makka kaga shi akwai hadari kuma za ka ga wallahi malam da yawa akwai wanda yake faɗi ƙarara ko namiji ko mace ya ce shi wa gaskiya bai iya zuwa aikin hajji bai saka hauri ba saboda zai zama na tsatsa a hajji kenan ba a taɓa yadda da wai ya yi aikin hajji sai ya rasuwa to amma na kawai rasuwa waka baka abin da Allah zai baka in ka aiki haji waka baka gafar da Allah zai baka idan ka aiki haji wa zai baki aljannar da Allah ka bayarwa idan aka aiki haji daga mutum ya dinga tunanin ni bare saka haure har in sa haure ga mace yana da sauki a kan makalla saboda ita ya halatta ko ta ce maka ko mace ce maka ba ko haure dan najeriya ko haure dan dubai ko haure dan saudiya duk inda ta samu ta tana iya makala abin da ke kwalliya saboda dama su mata ba su kan samu kamala da cika da batsewa ba sai an gama da kwalliya kamar yadda allah ta'ala ya ce awa man yi shauki wa Allah ta'ala ya ce awa manyan shahu, duk da an za'alar ma ya karanta da riwayar warshu awa manyan shahu. duk da ma'ana guda ce Allah ce shin wanda ake sai yake tashi ana renonsa filhiliya a cikin ado da kwalliya da gayu wa huwa fil isami ghayr mubin amma idan an zo a wurin husuma Allah ce ba za su iya dagewa ba kaga mace ita adawa ga sifa ne Daga za ka ga irin ma kawai suna ne gaya baka ci alhaji ba yana jin ka sai maka kunna ko shaku. yayi da ɗaya duniya kamar bai ji ka ba wanda da kai duka magana sai ce yana jin ka wato bakin ciki haka na ce maka ko alhaji ma za ka iya ce mai a kan makalla if we look at the word alhaji critically kalmar alhaji tana nufin wanda ya kulla niyya ko ya cuɗanya da wannan aikin na hajji yana kammalawa a salatu walwalwal domin asalin kalmar alhajju ko alhijju a larabci yana nufin alƙasdu kaga idan kuwa an ce alhaji wanda da larabci shi ake ce alhajju ko to yana nufin alƙasid alladhi Asada: bait al wa masha'ir li ada'i nuskin makhsusa fi waqtin makhsus bi kayfiyatin makhsusa wanda ya kulla harama yayi niyya da aikin hajji ya nufaci masallaci mai albarma da wurare tsalkakakku don yin wani aiki na musamman a wani lokaci na musamman da wata sifa ta musamman to wanda a cikin wannan yanayi shi aka ce alhaji yana karewa shikenan ya zama kamar kowa kuma dama al'adar ce ma mutum alhaji ana samun ta a ɗaiɗaiku daga cikin ƙasashe amma galibi ta fi yawa irin ƙasashen mu na afirka musamman irin najeriya irin nijar irin ghana irin kamaru irin togo amma akwai kasashen da su ba su da al'ada na dan ka je aikin hajji ka dawo shi ke na canza maka a canza maka suna a mai shekar alhaji shi dan wasu mallam bawa ma da ya tashi wuce wuri sai ya ce to ya ta ɗai ya ta biyu ya ta uku to ko me ya ce mai alhaji ya ce wuce nan annabi jordan har abu bai ba daga tun farko abin da ake da bukata ga duk wanda zai yi harama da aikin hajji ya yi don Allah wa atimmu ma'anar al-itmam tana nufin al-iqama ay wa hajja wal umrata lillah ku tsayar da aikin hajji da na umara domin Allah to karkashin wannan aya malamai suke cewa waɗansu daga cikin malamai sun tafi akan cewa ita ma karantar ta umara wajibi ce saboda umarni guda Allah maɗaukakin sarki ya bayar da aikin hajji da umara duk da za a iya samun shi aikin hajji ya sake samun wani umarni na daban a wata aya inda Allah ta'ala yake cewa walillahi ala nasi walillahi ala للناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا نعم ومن كفر فإن الله غني عن العالمين الله مدوكين سركي يتي ولله على الناس حج البيت أو حج البيت الله تعالى يا وجبتا mutane ziyarar ɗakin nan wato shi ne ɗakin ka'aba man istata'a ilayhi sabila wanda ya samu ikon tafarki zuwa gare shi wanda Allah ta'ala ya hore mu kosassan lafiya Allah ta'ala ya hore masa dukiyar da zai biya ya yi guzuri ya bamma iyalinsa Allah ta'ala ya hore masa abin da zai hau ya isar da shi wajen wannan ibada kuma akwai aminci akwai tsaro akwai zaman lafiya to in aka samu waɗannan sharuɗa to sharuɗan aikin hajji ya cika ba kwance za ka yi ba ka ɓoye kuɗi ba kwance za ki yi ba ki ɓoye kuɗi ana magana aikin hajji ki ce aikin hajji kira ne in an kira ni yi za ni ai malam duk musulmi Allah ya kira shi domin lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya kammala ginin ɗakin ka'aba sai allah ta'ala ya ba shi umarni ya ce ya yi kuwa allah ta'ala ya ce wa arzin nasu bil للناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق الله مدوكين سركي yace ma annabi ibrahim alaihi salatu wassalam wa azim fin nasi kai sanarwa kai shela kai kuwa a cikin mutane bil da wajen cin aikin hajji Allah ta'ala ya ce ya tuka rijalan waɗansu za su zo ma suna tafiya ƙasa da ko kusa da maka suke ko nesa da maka suke tunda Allah ya ce ya tuka rijalan sai an samu waɗanda za su je aikin hajji ƙasa ba ma sai an samu ba amma samu duk da zaman mu nesa da wato ƙasa mai tsarki duk da zaman mu cikin afirka afirka ma ta yamma amma za ku ga har a cikin najeriya ba najeriya ba a zamfara ba zamfara ba ma har a cikin garin bungudu an samu waɗanda suka je aikin hajji ƙasa an samu maza an samu mata allah ya arzuta ni da ganin mara cikin kakanni na a gidanmu a goyi ta je aikin hajji ita ko da ka ganta ba sai maka mata ce maka kasa in mutum ya je aikin hajji bai ƙara ma allah komai in mutum ya ke zuwa aikin hajji baya rage allah da komai in mutum ya yi kan ke yi ba Allah ta'ala ka ba mu kuka ke yi har wa yau a ƙarƙashin wannan gaba da Allah ya ce wa atin mulhajja wal umrata lillah waɗansu malamai suka ce to kaifa itmam hadain nuskai yaya za a cika waɗannan ne ibadojin guda biyu na farko wasu daga cikin malamai suka ce an tuhrima min duwairati ahli wato shine mutum ya ɗaura harama a zagayen inda iyalinsa suke misali wanda a cikin garin makka kaga katas ba sai fito wuri ba wanda gidansa yana can gaba da miƙati shi ma ba sai ya koma baya a wurin miƙati ba idan ce miƙati ababe guda biyu ake ce ma miƙati akwai miƙati makani akwai miƙati zamani wanda duk waɗannan mawaƙi ko miƙatai miƙatani guda biyu babu yadda za a yi aikin hajji ya tabbata sai an samu miƙati zamani sai an samu miƙati makani miƙati zamani su ne watanni waɗanda Allah ta'ala ya shar'anta a ɗauki harama da aikin hajji a cikinsu akwai shawwal akwai zulqa'da akwai zulhijja zulhijja din waɗansu daga cikin malamai sun ce daga ɗari gare shi zuwa nawa zuwa goma sha ɗaya ko sha biyu ko sha uku ƙururuwa su kuma suka ce a'a ana nufin ga baki ɗaya kwanukan watan zulhijja ɗin saboda ana samun wani bayan an dawo mina saboda rashin lafiya ba zai iya zuwa ya dawo zuwa ba kaga a cikin wannan wata iya samu sauki zai je wata ta dawo daga mina tana fama da jinin al'ada ko ta haihu ga sadda mata masu ciki suna zuwa aikin haji kaga in jini ya tsoke mata za ta je ta yi dawaful ifada ko da kuwa watan zulhijja ya riga ya yi nisa to in ba a cikin waɗannan watanni mutum ya ƙulla harama da aikin hajji ba to Allah ta'ala ba zai karɓi aikin hajji sa ba sai miƙati makani waɗansu wurare guda biyar waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hunna li ahlihinna wa man ata alaihinna man yuridu al-hajja aw al-umra annabi sallallahu alaihi wa sallam yace su waɗannan wurare guda biyar na waɗanda suke rayuwa ne a wurin da waɗanda suka biyo ta wurin ga dukkan wanda ya yi nufin yin aikin hajji ko umara miƙatin guda biyar akwai zurfa miƙatin mumu 'yan najeriya wanda yanzu teku ta canye wannan wurin ta mamaye shi ya koma tsakiyar teku wurin da malamai suke ba da fatawa 'yan najeriya da 'yan misira da waɗanda muke wannan ɓangare mu yi har ma da ake hajji shine wani wuri da ake ce ma rabir rabir duk da waɗansu malamai suna bayanin halaccin yin haramar daga jidda amma dai magana mafi ƙarfi rabir ɗin shine mafi karfi wallahu ta'ala a'lam wuri na biyu shine zulhulaifa miƙatin mutanen madina kuma miƙatin da ya fi kowane miƙati daraja daga cikin mawaƙi ana ce mashi wadul aqiq ana ce mashi wadul mubarak ana ce mashi abiyaru ali shine miƙatin mutanen madina in kuma an ɗauki alhaji daga najeriya ko daga wata ƙasa kai tsaye an ka je da shi madina kame ya je makka to wannan miƙati na zuwa ulaifa ya zama shine miƙatin shi bayan wannan akwai ya lamlam bayan ya lamlam akwai zatu irkin bayan zatu irkin akwai karnul manazir wayannan su ne mawaƙit wayanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shar'anta muna idan mutum zai aikin hajji in ya kawo ɗaya daga cikin waɗannan miƙatoci sai ya yi wanka ya cire taguwa ya cire wando in namiji ne ya yi aron kaya ya ɗaura kwarjalle gyafto kenan ya yafa mayafi ga kafaɗin miƙati ɗaya wurare guda biyar da muka yi bayani sannan ya zama mutum bai ɗaura harama da aikin kasuwanci tsantsar kasuwanci shi kadai ko don wata bukata irin yawon buɗe ido ko irin neman magani ko wani abu mai kama da haka sai ko in mutum ya zama ya kai kusa ga makka bai riga ya shiga ba amma ko da ya bar gida ya bar gida don kasuwanci ya bar gida don neman magani ya bar gida don yawon buɗe ido bai ida kaiwa makka ba sai allah ta'ala ya falkar da shi sai ya ce lauhajar su a wuta martu ina ma dai a ce in yi aikin hajji ko in yi umara to irin wannan niyya malamai suka ce idan ya yi wannan niyya niyya din to shi kenan shi ma ya shiga ƙarƙashin umarnin Allah wa atimul hajja wal umrata lillah na uku wa'insu daga cikin malaman suka ce wato itimamuhuma in sha'uhuma jami'an min al-miqat shine ya zama tun a mutum ya kyautata niyya ya yi niyya tun daga nan wurin domin mutumin da ya ƙetare miƙati ba tare da ya ɗau harama ba kaga yana da wani hukunci daga cikin hukunce hukunce na aikin hajji sun hau kan shi da haka Allah ta'ala ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillah Allah ta'ala ya ce ku cika aikin hajji da na umara domin Allah Allah ta'ala sai ya ce fa in uhsirtum famastaisara min alhadi idan ko an kange ku an hana ku isa a wurin masallaci mai alfarma Allah ya ce to sai ku gabatar da abin da ya sawwaka na hadaya hadayan nan raƙumi ne mutum zai yanka sa ne mutum zai yanka rago ne mutum zai yanka bunsuru ne mutum zai yanka famastaisara min alhadi Allah ce abin da ya sauƙaƙa na hadaya sannan Allah ta'ala ya ce wala ta haliku ru'usakum kada ku aske kawunan ku hatta ya bulugal ma illa. sai hadaya ta kai bigiranta kaga shi yasa wanda ya zo zai yi aikin hajji da umara a haɗe ma'ana zai yi umara kaga karon farin idan ya fara gabatar da umara bayan ya ƙare sa'ayi zai yi sisiye ko ya yi aski bayan an kammala aikin hajji an fita mina takwas ga wata an tai arafa tara ga wata an kwana muzdalifa tara ga wata goma ga wata an yi jihar jamratul aqaba to idan aka ƙara wannan jifar za a yanke hadaya za a yi aski kaga balagal hadayu mahilla kaga hadaya ta kai inda ya kamata a yanke ta inda ya kamata a gabatar da ita to kun ga daga cikin dokoki na aikin hajji Allah ta'ala sai ya ce kada a yi aski daka yana daga cikin yana daga cikin a yana daga cikin wato ainafin dokoki waɗanda ake ce ma mahzuratul ihram da zaran mutum ya ɗaura harama da aikin hajji ko umara to an haramta mai ya yi aski an haramta mai ya cire kowane irin gashi daga cikin jikin shi ina fata fahimta to shine Allah ta'ala yace wala tahliqu ru'usakum hatta yablugha al-hadiyu mahilla Allah ta'ala yake cewa kada ku aske kawunan ku har sai hadaya ta kai bigirta to anan shi aski shi Allah ya ambata mana kaga bai ce wala taqsuru wala tuqsiru ru'usakum ba dan mi dan a nuna ko da lokacin da za a yi askin ya zo to ba askin ba sai ake so a yi ba askin ake so a yi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya yi addu'a ya ce lahul mu'alliqi Allah shi rahama ga waɗanda suka yi aski kwalkwabo masu sisuye suna kusa suka ce wal muqassirina har da masu sisuye annabi ya kyale su ya sake cewa lahul mu'alliqi Allah shi rahama ga waɗanda suka yi aski kwalkwalkwal masu suisuye suna kusa suka ce wani mukassiri na hadda masu suisuye annabi ya kyale su ya sake cewa lahul muhallikina Allah shi rahama shi jin ɗan shi tausayi ga waɗanda suka yi aski kulkwan sai masu suisuye suka ce wani na annabi ya ce to wani na kenan wanda ya aski addu'a nawa annabi mai wanda ya suisuye addu'a nawa annabi mai to banda kuma ta ka za akwai yan baki da za ta ce billahi da zai ina ce kwalkwalkwal da ni to kuma ta ba kwalkwalkwal kuka yi ba abinda mace ka yi in kitso gare ta za a haɗa tsorayen kitson a auna daidai gaɗan nan ta farko ta yatsa sai a ɗan ƙire idan ba kitso take da shi ba za a haɗa gashin gaba ɗai a auna daidai kan wannan gaba ta farko sai a ɗan ƙire ko ban shiri ka akwai mai gogoyayyen kai ta kwanje tana jin zafin gashin da Allah ya ba wata kuma gashi Allah ya hada su zuwa aikin hajji tare ya ce billahi da sai na ciwo rabi in gyara nake zalunci a tsaya dai inda shari'a ta ce a tsaya Allah ta'ala ya ce wala ta kusa ko hatta ya yablugha al-hadiyu illa faman kana minkum maridan Allah ce wanda ya kasance mara lafiya daga cikin ku aw bihi adan min cuta tattare da kanshi da akwai cutar da in dai ana son sauƙinta in dai ana son warakarta mafi yawan lokuta sai an yi aski kamar mi kamar ƙaya kwarkwata kamar wanda an da tsananin ciwon kai akwai wanda da gashi ya taru sai jika ne yana ciwo ba shi ba samun sauƙi kuma sai ya yi aski to wanda an da irin wannan matsala ɗin Allah ya ce ya fi da ya min siyamin aw sadaqatin aw nusuk to wannan sai ya yi fansa ya yi yayi ya yi azumi ko ya ba da sadaka ta abinci ko ya yanka wata dabba a madadin wannan aski da yi Allah ya ce a mintum idan wato kuka samu aminta kuka samu kukuta daga wannan ciwo ko kuka samu aminci Allah ya ce manta manta bil umrati ila alhaji fa masaysara min alhadi haka kuma duk wanda ya ji dadi. ya yi ta matu'i ya yi harama da umara tare da aikin hajji a tare Allah ya ce fa masta tsara min alhadi to shi ma sai ya gabatar ya bayar da abin da ya sauƙaƙa na hadaya da wannan ne malamai suka ce nau'in aikin hajji na tamattu'i ya fi lada saboda tamattu'i ɗai Allah ya nassanta ƙarara a cikin alƙur'ani ba ce faman a farada bil hajji ba ba ce fa man bai bainal hajji wa umrati ba amma sai Allah ya ce fa man tamatta bil hajji fa man tamatta bil umrati ila al hajji kaga tamattu kenan na biyu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yace afdalul hajji al-hajj wal hajj annabi ya yace mafificin aikin hajji mafi falala daga cikin aikin hajji annabi ya ce al-hajj shine wanda an ka dinga kwararar da jini kaga nau'in aikin hajjin tamattu'i na wanda ake hadaya sannan ya ce wala kuma wanda an ka dinga daga murya ana ta kwarara tarbiyya labai allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak ba kuma waka akai ba ba kuma wani ka shiga gaba yana bayarwa ana ansawa ba ba kuma ɗauka aka yi tare ana ajiyewa tare ba an wai a aka yi tare a aji tare wai don su je a daka a ce a yi ka san mu malaman mu sun karanta da mu kan mu wani kaza da kaza a'a a ja baki a ja fari a ja baki a wasali kowa ya gane to ga siffar da ba a so mai aiki hajji yan wanda ita sai aka ce labbaik allahumma labbaik لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك to ai haka guda guda za kai da in an ka ci gaba da yin haka sai abu ya koma wani nishadi sai abu ya koma wata sharholiya amma mutum ya yi da gasken gaske labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda ونعمة لك والملك لا شريك لك الله والله in akwai wadda addani ya zuwa aikin hajji bana to ta tashi tsayi ta ce ta koyi aikin hajji ta ce ta koyi yadda aka ibadar nan akwai wanda ka yakar maka alhamdu ka ce maka dawo talbiya ma bai iya ba wallahi ce sai ce hamza hamza ya sani su an ce laka wal mulk sai ce laka mulmul mulmul kuma in yadda baka ce mai alhaji ba ka bala'i kaga ku matsala Allah shirya da shi yasa na faɗa kuma zan sake faɗa duk wanda ya kaso ya yi ma wani dan uwa ne ko yan uwa ta yi gatanci na biya masu kujerar makka to gatancin da ya fi wannan zama gatanci shine a tanadar masa yadda za a yi su san aikin nan a fara koya masa kamata ma ya yi in kana da dukiya mai yawa kila duk gidan naku kana iya biya kowa aikin hajji sai ka ce to a ta yi yau kwas na aikin hajji za ka yi jarabawa duk wanda ya ci jarabawa bar shi a kujera kaga sai a ce aikin kwari ba a ta yi hajji zuwa a dawo ba wallahi malam akwai wanda ya ce ake hajji ya dawo wai shi daga cikin addu'o'i ne wai kada ana ya saka gwada mai wannan wuri wani yau kan guda wurin da da wanda ya tai da wanda bai taba zuwa ba zuciya ce tana karkata zuwa ga wurin saboda addu'a annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam inda yake cewa فجعل أفئدة من الناس تهوى faj'al af'idatan minan nas tahwi ilayhim ya Allah ka sanya zuwa iya maya fiye da goma wurin fitsari cikin dare tun da ya je ya dawa dawafi ya yi sa'ayi ya kwankwaɗi ruwan zanzan tun farkon dare har ƙarshe ba fita wurin fitsari ya warke duk wata ƴan ƙaramar rashin lafiya sai ta tafi ta ka samu lafiya Allah shirya da shi kun gani aikin hajji abu ne mai muhimmanci Allah ta ka sa da rabon mu mana eh mu haɗu da mu da ku can Allah ya samu dace to Allah ta'ala yake cewa a ah, fa sada min alhadi fa man lam yajid wanda kuma bai samu hadaya ba rashin samun hadaya yana iya faruwa ta ɗayan ababe guda uku yana iya yi wa rama wato guga ta bada, abin da rijiya ta bada ruwa guga ta hana kamar yaya ga kuɗin ƙasa na sayan dabbar da za a yi hadayar amma ba da gole yana iya wa wato babu kuɗin amma kuma ga da ne kaga da ka iya faruwa ne yana iya faruwa ma duk a biyu ɗin ba kuɗin ba dabba Allah ya ce to kamar lam wanda bai samu hadayar da zai yi ba ba su ya mu talatati ayyamin fil hajji sai ya yi azumin kwana uku a lokacin da ake aikin hajji tun yana can ya yi azumi uku Allah ya ce wa saba'atin idza tun. sannan da wani azumin guda bakwai idan kun koma zuwa ga iyalin. Allah ya ce tilka asharatun kamila wannan shine azumi goma tip tip 3 plus 7 is equal to 10 is equal to 10 tilka asharatun kamila what type of mathematical formula is this I'm talking to boko. especially mathematicians waɗanda waɗanda salo ne na lissafi mu ɗauki ko da a firamare firamare iya abin da aka yi ma mutane addition multiplication subtraction da kuma mi division to cikin waɗanda wani iri ne ina da addition additional mathematical formula ce ka yanzu boko ya fara nisa kai bazar babawo yadda ka san gonaki ne gonar da aka dame arba'in da yanzu ko goma ba ne to haka dan firamarin dauri ya fi dan sakandaren yanzu dan sakandaren dauri ya fi mai NCE yanzu mai NCE yanzu a dauri ya fi mai digirin yanzu mai digirin dauri ya fi mai master din yanzu abin tafiya aka yi yana ragewa yana ragewa Allah ka samu cika da imani sai Allah ta'ala ya ce zalika liman lam yakun ahaduhu hadiril masjidil haram amma fa wannan hukunci ga wanda iyalinsa ba su garin makka ne kaga shi wanda a garin makka ina magana sab'atul izara zatu kaga babu da dama gida yake dan kawai shi sai goma Allah ta'ala yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah malamai suka ce duk sanda Allah ya shar'anta wata ibada ya biyo da magana wata wattaqullaha ku ji tsoron Allah to abinda Allah ka nunawa wannan ibada in mutum bai yi ta yadda Allah ya ce ba to sai Allah ya mai azaba da haka aikin hajji yana daga cikin aikin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam bai taba sakin al'umma ga igiyar ruwa su karan kansu kowa ya ce sallar karatu bakin shi a'a annabi sai ya nada amirul hajji na musamman kuma lokacin da annabi ya jagoranci aikin hajji tun daga miƙati annabi sallallahu alaihi wasallam yi ya kai yana nanata ma al'ummar duniya ku zuwa ni kafo ku karɓi siffar aikin hajjin ku daga guna da haka ya kamata a ce wuraren da aka zuwa tun daga farko har ƙarshen aikin hajji ka san wuraren ka san yaushe aka zuwa ka san me aka yi in an teure misali miƙati in an zo miƙati me ake yi a wurin an wuce miƙati in an je wajen dawafi na umara daga ina ake ba da dawafin zagaye nawa ake yi in an ƙara dawafin me za a yi in an je wajen sa-a-yi daga ina ake farawa safa ko marwa sannan ya aka zagaye bakwai wallahi mara a da zagaye goma shahu ya kai in ya bar dutsen safa ya marwa sai ya dawo safa sai ya ce ɗaya. ta ji da sanin gaskiya biyu wannan da aka ana farawa da safa a tsari da marwa wani ma abin da ya ka ɗauka safa da marwa yan mata ne akwai wanda ya ce aiki hajji ya dawo an ka ce daɗa alhaji a shehu wani yanzu su safa da marwa kun kai ya ce to wallahi ni ne ban gan su ba ina dai ko da muka ta sun ya aure eh ya ɗauka safa da marwa yan mata ne da ya jira ne akwai shafa akwai marwa to safan ma kai ai laraba ma suna sa safa sai a mai wakafi a ce safa to shi ya da yan mata ne akwai kuma wanda tun da ya ji ana cewa zuwa ne kala rama ya ce ai ya gama safi shi guda maka. amma muna haɗuwa ce a karɓar kallon shi zamu ta wurin sa'ayin nan na ce ban gane ba ce an ce zuwa ne na ce da ta ƙara da wafi na ta ce mun ce wani wuri mai tsawo haka muna zuwa na ce to nan ne shi ya yi bai san ya yi ba ka zama gama ka ce ce aikin hatsi bayan kwanukan aikin hajji sun shigo to ya kamata mutum ya gano takwas ga wata me ake yi ina za a in an te wurin me ake yi tara ga wata ina za a in an je wurin me ake yi dare ya yi rana ta faɗi tara ga wata ina za a in an tai me ake yi in safiya ta waye me ake yi goma ga wata wata jamra ake jifa yaya ake jifa me ake cewa in za a jifa sha ɗaya ga wata me ake yi sha biyu ga wata me ake yi sha uku ga wata me ake yi wanda ya san haka a cikin ƙwaƙwalwa ta ko bai taɓa zuwa ba ya ta abin zai mai sauƙi zai mai sauƙi Allah shaida ina dai ƙara jaddadawa duk wadda duk wanda ya san za ya je aikin hajji bana to ya ta karatu domin Allah bai ta ci hannu biyu a rama Allah ta'ala cewa yayi wa tazawwadu mhm. fa kuɗi ƙasa sannan Allah ta'ala ce fa inna khayra zari at-taqwa mafificin guzuri shine tsoron Allah shi ko tsoron Allah yana da alaka ne da ilimi innama innama yakhsha Allah min ibadihi ulama da haka mafificin guzuri shine tsoron Allah in zaki aikin hajji to ayi guzuri na karatu aikin hajji wai ya je ya ɗauki littafin wata mazhaba daga cikin mazahibu ya fara da ma'anar hajji lugatan wa ilahan arkanul hajji a fara'idul hajji sunanar hajji fara'idul dawa da'a Allah ya ce mutum yayi ya ki Allah ya ce mutum ya bari ya ki bari kaga an samu alfusu an samu fita daga bari yi ma Allah da'a na uku Allah ya ce wala jidala fil hajji babu jayayya babu gardandami babu faɗace-faɗace ina mawadata Allah mai ce kuna jiya to wallahi in dai kuna so ku taimaka ku dawo lafiya banda tawaye banda zanga-zanga banda cin mutuncin jagorori ka za akwai wanda billahi lazi na rantsu da Allah bi kuɗi na biya don haka ba ka gwada mu wani abu wallahi Wani mu ka zuwa jagoranci alhazai sai ka ji wani ce mana kai da taka hau ni ko ko taka na sai in ce ka koma garin ku taka hau na akwai ai taka hau din ta yi wahala dan ba banza bace akwai wanda hujjar da mallaman manyan ya hamala masu wa'azi waɗanda an ce su koya masa yadda aka ibada wai ƙare ƙare sai ga mutu ya taho mallam ibo mun ruwan sha in ka ce a yebo i to aka masu hidima kuke ga alhazai to da an ce masu hidima muke da lazisa mai yabon mara sha wallahi ma ko ga ta ce don Allah mallan sau ma habbatu sauka shi ma da ya zama dan sako ko ga sun ce billahi lazi mu ke mu zanga zanga kuna zanga zanga kuna dawowa ba lada kuma sai zunubi domin Allah ta'ala ya ce wa man yurdihi bi ilhadi wa man yurdihi ce duk wanda ya nufaci masallaci mai alfarma da nufin wata karkata ko wata banna da zalunci Allah ce za mu ɗanɗana mashi azaba wadda amai raɗaɗi ita makka kai mafi raɗaɗin ba ita makka ba jira aka yi kayi laifin ba in dai ka ƙurta za ka yi laifi to ka kira ruwa kayo yangan da za a ga shika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani malam sai ya biya kuɗi takanas dan ɗaya ya ta yi ƙasa mai tsarki ya yi luwaɗi wani sai ya biya kuɗi ta kanas dan ɗaya ya ta yi ƙasa mai tsarki ya yi zira wani sai ya biya kuɗi ta kanas wata sai ta biya dan ɗaya ta tafi ta yi maɗigo kuma da maɗigon da guda yake liwaɗe da zinat ana sa masu sharuɗa inda duk za su yin su sai wurin da suna ganin ka'aba ana tawafi sai su je su kama hotel mafi tsada zamzam hotel a haya ƙoli, koli ta yadda duk waɗanda a cikin farfajiyar matsa na ka'aba suna tawafi ana hangen su a nan wurin ake zuwa ana kallon masu tawafi ana liwati ana kallon masu tawafi ana maɗigo ana kallon masu tawafi ana zina kuma in Allah ya ga dama ya musu talala bukatar tabiya biya amma su ko in sun te lahira ko dan dikwalan karo bai gwada musu shan wuta wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka kare mu wani kuma ke mallaka ce zai ya biya kujerar dan ya ce ya dinga yanka aljihu saboda kudin saudiya suna da daraja in ya yanka aljihuwan ya samu na guzurin da zai dawowa da su kuma ya bashi wani kuma ya kware da sata kwari Allah ya kare to kaga aikin hajji akwai daɗi ga wanda ya iya kuma ya yadda Allah ka so akwai wahala ga wanda bai iya ba kuma bai yadda Allah ka so ba ko bai don Allah ba Allah ta'ala ya ce lalle aikin babu rafasu babu fusuku babu kuma aljida Allah ta'ala sai ya ce wata zawani. Allah ce ku yi guzuri fa inna khayra zadi at-taqwa mafificin guzuri shine tsoron Allah wata quli ya ulil albab Allah ce ku ji tsoro na ya kuma abuta hankula wa'anda na san aikin hajji waɗanda na san farar aikin hajji waɗanda na san daraja aikin hajji mai yiwa gobe in Allah ya gwada muna malam asan sai ta sake ta da ita me za mu fitar falala da romo da garabasa da alfanu